sojojin najeriya sun yi ruwan bababai a karamar hukumar tidin biyu da ke cikin jihar kaduna wanda hakan ya sanadiyar mutuwar musulmai yan maulidi sama da mutum 100 a cikin jihar kaduna din bamabaman guda biyu da sojojin najeriya suka harba wanda ya sanadiyar mutuwar rayuka na musulmai sama da mutum 100 wanda suke gudanar da taron maulidi kamar yadda suka saba duk shekara-shekara hakan ya faru ne a kuskure inda sojojin najeriya suka bayyana wa kafar yada labarai ta bbc hausa suka ce sanarwa ba ne a bisa kuskure sai dai a karan farko da aka fara harba bom din ya sanadiyar mutuwar waɗanda suke gurin taron maulidin har mutum tamanin hakan ya suka waɗanda suke gurin taron wanda abin bai afko da su ba suka zo suna tattare garwacin waɗanda suka mutu can bayan minti sha biyar kuma sai sojojin suka sake harbo wani bom din inda shi kuma ya sanadiyar mutuwar mutum akalla sama da mutum ɗari tare da waɗanda suka mutu din inda ake su sun kai mutum ɗari a lokacin da suka mutu hakan ya faru ne da daddare a ƙaramar hukumar tudun biri ga kaɗan daga cikin waɗanda abin ya faru da su domin ku je da suka bayyana a bbc an kona mu an kona yayanmu an kona mana masaje na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata mu suka ce idan na fito na yi karatu to wuri zai tashi saboda haka dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bam din farko ba ainihin tibiyar ba muna nema taimako daga gwamnati ta tausaya mana ta tallafa mana an kashe mana 'ya'ya an kashe mana maza ba mu da wurin zama ingantacce ba mu da abinci a rayuwar mu na duniya sai mun je mun sari itace da mu da matanmu sannan mu zo mu kona shi mu ci abinci muna cikin haka ba tausaya mana ba an kona mu an kona mu an kona mana mazaje a taimaka mana gwamnati ta kamar yadda aka samu zattawa da waɗanda abin ya faru daga cikin 'yan uwansu wanda suka mutu din sun bayyana cewa suna mika kukansu da gwamnati da ta tallafa musu ta kuma taimaka musu wannan halin da suke ci an kashe musu 'yan uwansu da kuma mazajensu. sai dai manya-manya daga cikin malaman addini su ma sun tofa albarkacin bakin su wanda suka hada da sheik Adam Abdullah inda shi ma yake cewa wannan abin da aka yi ba a kyauta ba duk da shi ma malamin izala ne amma bai goyi bayan cewa abin da aka kashe yan bid'a a taron maulidi nan daidai ba ne ba kamar yadda ya faɗa a haka yanzu duk da yan maulidi ne tun da dai musulmai aka kashe sai mun yi magana ba ruwanmu da maulidin amma kisan da aka yi musu ba daidai ba ne. kuma muna neman a biya diyar waɗannan da suka mutu a kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya diya kuma mai tsoka ko da za su yi maulidi da kuɗin a ba su diya haƙƙinsu ne kuma muna jin raɗaɗi da damuwa akan wannan abin da yake faruwa a arewacin Najeriya wai bisa wannan abin yake faruwa wai arewa ne kullum arewa duk wani jini da zai zuba arewa wani jini da zai zuba arewa wannan wasu shugabannin arewa anya kuna da kishin mutanen ku kuwa nisa target din kullun yana arewa kai Allah ya sauke tsakani da Allah jama'a Allah ya isa hmm, wallahi kowa ya addu'a Allah muna neman haƙƙin jinayen yan uwanmu kuma ba mu yace ba wannan kashin kisan gillar da aka yi musu a zo a buɗe musu wuta suna wajen taron maulidi ne suka yi me suka yi a mai da su kamar fari da su da an mai da wasu matan wasu daga cikin su zawarawa an wulakantar da su an kashe su in ka ga wasu ba can gani to muna jiran mu ji mai kashin shatima zai faɗa akan wannan kuma muna jiran mai tunun ba zai faɗa akan jinin wannan sannan wacce iriyar diyya za a fitar akan jinin wa'annan bayan Allah kuma dole a hukunta waɗanda suke wannan abun to wai ai ba maganan ma mistake ba a cikin wannan wai a ce mistake ne ba ba wani mistake ba wani mistake a cikin wannan mu fa mun fara zargin ma wannan jirgin ko na sojan gona ne kar wata kungiya ta zo ta yi mana wannan da sunan a ce kuma wasu sojoji ne ma suke ba mu yadda ba wallahi a binkita kuma a gaya mana da wuri Allah kuma ka saka mana tare da haka duk wanda suke wannan kisan Allah ka kaddara musu musibar da ba za su iya ba to sai dai a wani bangaren fara rigima tana shirin barkewa tsakanin Adam iya zango da Dr. Idris dutsen tashi inda shi Dr. Idris ne yake cewa wannan kisan da aka yi na 'yan maulidi din daidai ne tunda a bid'a suke aikatawa kuma babu wani zancen shahada kamar yadda ake cewa sun yi mutuwar shahada din inda yake cewa wani kisan da aka yi daidai ne shi babu ruwan shi sai dai adam iya zango shi kuma ya zo ya cicciki malamin inda yake mayar masa da martani kan cewa ai wa'annan mutanen musulmai ne ko me suka yi ko me suke aikatawa bai kamata ya faɗa hakan ba ga cikakken bidiyon domin ku gane irin ku abin da ya faru daga zancen duka kristanci din da kuma martanin da adam iya zango ya mayar masa abin da yake faruwa waɗannan kaga maulidi da bid'a ne wannan taron da bid'a ne kuma taro ne mata da maza taron da ya saba ma Allah taron da Allah yake fushi da shi gashi an kashe su amma yanzu ana yaudar cewa shahada masu kai kaga ne ne sharri malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman bid'a dillalan sharri wallahi za ku hadu da Allah maulidi ba addini ba ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙarshen duniya kenan wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma yazo yana rubutu yana allah ya kara gara haka ai ai an yi daidai yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bom aka ce maka akwai musulmai a cikin club din nan ai ba bai kamata kai murna ba idan ka aje addini ka aje al'ada iyakan humanity darajar dan adam kadai ya isa a zuciyarka ka ji tausayi ka ji babu daɗi an kashe mutane amma saboda aƙida kai gaskiya dai duk da dai wannan abin an daɗe ana yin shi arewa a farka arewa a yi katsa are kullum zancen da ake kenan amma ƙara baccin ake yi ya kamata malamai don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rika kiranmu da nasiha cikin kyakkyawan lafazi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kiran kafirai ko wasu masu yin sabo da hayaniya ko zagi ko cin mutunci ba cikin nasiha manzo Allah yake yi kuma zai iya ɗaukan lokaci mai tsawo yana yi wa mutane nasiha har su dawo kan hanya da haka ya kamata mu san me muke yi ya kamata a ce wai ana zaune saboda an hurga bom wasu musulmai yan uwan mu sun mutu kuma wasu suna murna abin da ya kamata a ce matasa da malamai muna magana a kai muna ce ce ku ce muna hayaniya ba a kan shi gaba ɗaya ake ba kawai duk abin da za ka tattauna ya koma eh, eh, interest ka duba ku duba yaran nan da aka sace yau kwanan su 80 za su tafi na ɗari. amma shiru kake ji babu wanda yake fitowa yake ce yaran da aka sace a guri kaza kalilan mutane ne masu kishin arewa suka fito suke yi magana akan wannan abu amma ga abin da ya kamata a yi concentrating a mai da hankali wurin domin me gwamnati ta ji a takura gwamnati sai ta ɗauki mataki ba a ba a karaya ba a karaya ita gwamnati da kake ganin ta matsa mata ake petition sannan take ɗaukan mataki amma idan ka ce za ka yi bacci ka magana sau ɗaya na fito gaskiya ba mu da ka je ka cika ba da rawa da comedy da waka da kaza da kaza da kaza su kawai kana neman followers amma ka manta da yi wa addinin ka hidima don haka waɗannan bayan allah da suka mutu a wajen bom ɗin nan allah ubangiji ka gafarta musu ka sa manzan Allah ya alfahari da su ran tashi alkiyama Allah ka yafe musu laifukan su. su kuma iyayen da suka rasa mazajensu wanda suka rasa mata wanda suka rasa 'ya'ya wanda suka rasa kanne da shauransu ubangiji allah ka ba su karfin zuciyar da za su iya jure haƙurin rashin waɗannan bayan allah amma dai arewa idan ba mu fara son kanmu da kanmu ba to har duniya ta nade babu wanda zai so mu saboda wa wannan rayuwar da ake ciki idan ba idan kana da kanwa ba ta jin magana kana tunanin za ka ɗauko laspika ka zo unguwa kana cewa wance abin da kike yi bai dace ba kina iskanci kina bin maza kina kaza kina kaza idan baki daina ba kaza da kaza kuma kake so kanwan naka ta dawo kan hanya a maimakon ka je cikin gidan ka ɗauke ta ka shiga da ita cikin ɗaki ka kulla ɗakin ka ɗauki bulala kaza ne ta ya fi ka fito waje kana nima mata wai wai kana so ta gyaru amma kana shela da ita to shine wannan idan dan uwanka yana yin wani abu da bai dace ba ka sa shi a ɗaki kai masa nasiha ba irin wannan ba in ba haka ba babu ranar da zai girmama ka babu ranar da zai ga mutuncinka kai ma mutuncinka daga sanda kai wannan mutuncinka ya zube wallahi har abada ba zai dawo ba don haka malamai iyayenmu matasa 'yan uwana maza da mata mu rage abubuwan da muke a kan social media ko kuma in ce mai din ɗinsu into positive abubuwa maimakon kowane lokaci auren wance ya mutu wane ya daki wance wane dan iska ne wane dan daudi ne wane kaza wane kaza wallahi dukkan mu idan muka dawo muna yin abin da ya kamata za mu samu lada kuma za mu taimaki junanmu Allah ya fi mana kurakuranmu Allah dukkanin abin da muke a duniya Allah idan muna kan kuskure Allah ka tabarbarar da wannan abin ko da menene ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ko menene Allah na gode wanda su na yi maganganu na sani wanda zai wahala a ce wasu ba su eh, bambata wasu rai ba kamar yadda na saba a gafarce mu Allah ya ba mu sa'a